hoto na 27 littafin Allah yana faɗa mana da wanda ya ba da kan shi da Yesu bai ƙara yin kuma wani zunubi. Alai misali, Kiristan da ya yarda da Yesu bai kamata ya wani tsafe safe ba. Wanda ya yarda da Yesu bai kamata bai ya tara da mace da ba tashi ba, bai haɗa bai sata, bai bauta ma guma kai, don wannan hanyar shaiɗance. ce. in muna bin Yesu sai mu zan mutane daban muna bin hanyar shi muna biyayya da Yesu kuma ban mu bauta ma guma kai, ban mu bin zuciyarmu ku diba cikin hoton nan ku diba mutunan nan wanda ke cikin hoton nan ya bar duk abin da yake yi da ya komo da Yesu ya bar hanyar shaidan